Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, Bilkisu Ahmed ce. tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu zai tattauna ne akan halin da matan sojojin da suka rasa ransu a fagen hidimta wa ƙasa ke ciki. A yayin da aka yi bikin ranar tunawa da 'yan mazan jiya da kuma jaruman sojojin da suka rasa rayukansu a lokacin yaƙi, mun duba halin da matansu da sauran iyalansu ke ciki. Shin yaya rayuwa take yanzu tun lokacin da suka rasa magidantansu da ke tsaya masu? Mun tattauna da wasu daga cikin matan inda suka faɗa mana halin da suka samu kansu tun bayan rashin magidantan nasu. Sunana Tafita John ne, mai gida na yara su 2022 na January. Mm. Wallahi rayuwa ba daɗi, a tsawon rayuwa ba daɗi. Mama jin daɗi ko kaɗan ba na jin daɗin rayuwa. Rayuwa ya canja mun zama cikin kunci dai, tunda dai ba wanda ya kawo ka kuma yanzu yanzu muna dai zama a bariki ana lallabawa daga yara. Mm. ne rayuwa ba daɗi sai dai muna roƙon Allah da kuma kowace a taimake mu. Mm. To idan soja ya rasu akwai tallafi da ake samu wajen gwamnati da kuma su sojojin saboda ya rasu ya bar iyali. Kun samu wannan tallafin? A'a tukunna ba mu samu ba ku. Hmm. Eh, eh, samu ba ku. an bani biriya ne tun eh, watan biyar da ya wuce wancan. Aka baki mene? Na beriya, kudin beriya ne. Hmm. Tun da lokacin dai muna nan aka kuna. To kina aiki ne? Ba na komi na mana, ba na komi, ba na komi sai dai eh, mu dai muna da kankare ma mutane gona inda ana dan rogo-rogo inda muke ma ba aikin komi ba sana'a muna kasan Igbo ne ba aiki ba ba fita. Abia State. Kina jihar Abia yanzu? Yes ma. Mm. To amma yara sun ci gaba da zuwa makaranta? A ina waɗansu ma ba makaranta mun je ba biyan kudin makaranta sai dai makwabta da ido sani wani sun dan taimake mu mane na su abinci makaranta ba kai hmm. ba kai makaranta. To wani kira zaki ga gwamnati da kuma su manya-manyan sojojin da suke nan wani kira zaki domin kawo agaji gare ku? Ni roko nake musu da addu'a Allah ya bishe su kuma Allah ya ba su zuciya su dube mu su taimake mu Allah ya ba su zuciya mun sani suna da zuciya Allah ya kara ba su kuma yadda za su taimake mu don mu dubi mu amin muna cikin eh, zaman kunci ba dadi to hmm. su ne taimakon suna na Linda Gabriel Adigole saboda sunan mijina Gabriel Adigole ni ina 145 battalion ne a Ohafia Bara a maiduguri a mai malari bara ya mutu a 2019 ranar da ake election din nan ne ya mutu so mun yi magana da shi saboda ranar saturday ne abun ya faru don ranar saturday shi ne election din to ranar juma'a ya kira ni ya ce min wai gashi fa za su fita gobe wai karin kira shi saboda za a kai su a wurin election hmm. to ranar saturday din na zo na gidana ina kallon tvc saboda election da ake yi din shine na ce to na kuna tvc news da na kuna tvc news sai na gan wani headline wai breaking news wai bomb ya tashi a maiduguri a mai malari bara sai na mm. ce oh yan allah na kuma ga shi mai gida na ya ce min wai karin kira shi mm. allah dai ka sere mun shi shine na yi addu'a hakan to daga baya ranar saturday din ya wuce ban kira shi ba ranar sunday na zo ina kiran shi don ban gan call na shi ba to har har har abun nan na ciki bana iya cin abinci bana sha bana komai har wajen two weeks shine na ce kai kuma ba a zo an faɗa muku komai ba ba a zo ba su zo sun giya mu ba wallahi ba su giya mu ba shi na ce to shikenan zan je ofis in je in tambaye su a wurin me ne yake faruwa ne rana ranar sai suka kwashe kansu daga ofis sai sun zo sun giya mu wallahi na su ma gaskiya ba zan boye miki ba hmm. saboda shi ne komai da komai ba ni da kowa daga shi daga Allah ne sai shi to abu ya za faru aka gani na da yara kananu suna lokacin da ya mutu ma first born dina she was just around five years second born din ma ba ta kai two years ba ta fari shekarar ta biyar eh shekarar ta biyar lokacin da ya ya faru that was 2019 hmm. hmm. so second born din ba ta ma kai two years ba ma haka hmm. o mun zo muna ta wahala an za na biyan kudin to san yana da uwa dole idan ba ma uwan abu shine na zo na kwashe yara na na bar bariki na zo na da mamana shine muna tare o shi ma komai da komai ko kudin makaranta wani lokaci ma ko samun cin a baki ma sai Allah. Hmm. To su shugabanni a nan barikin ba a baku komai ba kuma gwamnati ma bata ce muku komai ba? wallahi in ba wannan eh, benefit din nan ba ba wani da sun bamu ba hmm. ba komai da suka bamu kuma ba a ce muku komai ba cewa shi a rana kaza ko kuma zuwa kaza za a kawo za a baku wani abu aina ba su fara mu komai ba sai dai benefit din ne kawai amma ba wani abun da suka ban ba wani abun da wani brigade commander ko kuma waye ne ya bamu yanzu ma ba na wurin ma amma ba abun da suka bamu sai wahala kawai mutum yake ta sha. kun san da wasu kungiya da suke tallafawa matan sojoji da suka rasu? eh na san da kungiyan hmm, amma ba da dade wanda na zo na san da su ba ma. Hmm, to kin taba samun wani tallafi daga gurin su? a'a ba su fara ko ba sun ce wai ba su fara ko ba. Hmm. so eh abin da suka gya mu kenan wai ba su fara ku ba man kwanakin da muka je mitin din sun ce mu wai mu dinga ya kuri wani Allah ya da za su yi in mun yi magana da gwamnati su taimake mu su man Allah ya da su ma za su taimake mu sai su ba mu abu sai na ce to Allah dan Allah gwamnati ya taimake mu mm. saboda muna wahala mm. kuma cikin aiki din ne mazajen mu suka mutu Wanne kira za ki yi ga shugabannin sojojin da kuma gwamnati? Kiran da zan yi don Allah ina son roke su, na roke su da Allah ne. Hmm. Su taimake mu, saboda muna wahala. In son Najeriya yanzu ba abin da yake da sauki. Hmm. Amma dan mutum yana da rai sai dai mu gode wa Allah. Amma dan Allah su taimake mu, saboda aiki din ne maza mu sun mutum. So don Allah su taimake mu. yaranmu nan yanzu ba mu biya kudin makaranta ba gobe sun tashi in sun zama wani abu kuma ba kyau haka. So ni dai sunana Lami Ajan mu mutanen Plateau State ne amma inda yake aiki yana serving a Abia State ne. Shi kuma sunan shi a Ajan Azvi ya mutu ne a 2018 January 23. Yana cikin aiki ya je ne PCP ne a Adamawa can ya mutu. Akwai ya'ya uku. Hmm. gaskiya rayuwan kam gaskiya ba mu samun shi da sauki ba gaskiya in mun ce rayuwan kam gaskiya yana mana ɗadi gaskiya mun ce mun yi karya Tun da dai ba mai gida a gida to ka ga nauyin komai ya koma kanka ne kai kaɗai Kana fama da yaran muna nan muna dan lallaba dai da taimakon mutane dai masu taimaka mana mai dan to ga wannan ko mudu shinkafa ko paket na magi to shine muke cikin rayuwan kenan. Hmm. To yaya tallafi fa me aka baku bayan rasuwan shi daga sunan shugabanni da gwamnati? Mm, to an san dai sun mutu haka akwai benefit nasu da ya kamata a bamu to an bamu dai ba a riga an gama biyan mu ba dai ni na ba da gaskiya dai komai ana bin shi daki daki ne wata rana za a biya mu duka hmm. To kuna dogara da wata kungiya ne na masu lura da matan sojoji da suka rasa mazajen su. Gaskiya a ni kan ba ni da wani kungiya gaskiya kenan. Amma kina aiki? Mm, to, aikin dai barkin da da nake dai barkin ne ina dan aikin dafa abinci a kicin na sojojin dai a da eh. yanzu fa a yanzu gaskiya ba na komai hmm. To amma kun san cewa akwai kungiya ko kuma asusun na tallafi ga irin kumatan sojojin da suka rasa mazazan su? To gaskiya ni ban sani ba. Hmm. To wani kira zaki ga gwamnati da kuma su shugabannin sojojin? To ni dai mu muna roƙon su kawai a dinga taimaka ma irin mu nan gaskiya don ba mu samu da sauki ba inda za so samu ne ana dan tunawa da mu a taimaka mana saboda gaskiya bai da sauki a ce ka rasa miji komai ya koma kan kada gwamnatin za ta yarda ana dan taimaka ana tuna da irin mu gaskiya wasu matan sojojin da suka rasa mazajen su kenan shin Najeriya a yau ke sauraro daga nan sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. sannan kuma za ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau da Badegi Radio kan mita 91 a Mina jihar Neja da kuma Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. Masu iya magana kan ce Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Barkanmu da dawowa. To me shugabannin sojoji da gwamnati ke yi wajen ganin an tallafa wa iyalan matatan waɗanne tsare-tsare ne aka yi domin jin daɗinsu? su? Shin iyalan sun san da akwai waɗannan tsare-tsaren? Duk waɗannan tambayoyi ne da Muhammad Awwa Suleiman ya yi wa shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta mai lura da asusun tallafawa sojoji masu rauni da waɗanda suka rasa ransu. Manjo Janar Cecil Esekagbe mai ritaya. Yes, uh, the Nigerian armed forces have a very reasonable uh, plan for taking care of uh, the widows of uh, our fallen heroes. Uh, Abin da yake faruwa uh, shi ne rundun tsaron Najeriya ta tanadi gamsassun tsare-tsaren walwala da jin daɗi ga matan sojin da suka rasa rayuwarsu yayin gudanar da aiki. A duk lokacin da wani soja ya rasa rayuwarsa yayin gudanar da aiki, magajinsa ne kan bibiya don karɓa irin waɗannan haƙoƙi nasa don ya mika ga iyalansa magana gaskiya tsare-tsaren gwamnati kawai ba za su gamsar ba a ƙasashen da suka ci gaba ƙungiyoyi masu zaman kansu ne ke kawo agaji tun daga abin da ya shafi ba da horo ga irin waɗannan mata don su dogara da kawunansu duk wani tallafi da gwamnati tanada don waɗannan mata yana kaiwa gare su saboda akwai gamsasshen tsari don karɓa irin wannan tallafi sai dai idan akwai wani rashin jituwa cikin irin waɗannan iyalai musamman abin da ya shafi waye zai gaje shi matukar babu wani rudani ko shakku babu wani tsaiko wajen karɓar irin wannan tallafi abin da iyalan mamacin ke bukata shine su je ofis don su cike takardu da zarar an tantance su za a ba wa iyalan haƙoƙinsu duk wani tsari tare yake bai cika goma ba ko waɗanda ke aikin tantance irin mutanen da abin ya shafa na iya rasuwa ko kuma su bar aiki don haka babu wani wanda ke ƙoƙarin dakile wannan tsari wannan shi dalilin da ya sa ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma reshen da ke lura da haƙoƙin sojojin da suka rasa rayukansu yayin gudanar da aiki a ƙarƙashin rundunar tsaron najeriya suka kai da shirye-shirye na wayar da kan al'ummar da abin ya shafa is a clear-cut identification of who the next of kin is, there's no delay. Manjo Janar Cecil Esekagbe kenan shugaban wata kungiya mai zaman kanta mai lura da asusun tallafawa sojoji masu rauni da waɗanda suka rasa ransu wanda Abdul Yasir Abdulhamid ya fassara ya kuma karantu. To masu sauraron mu anan shirin namu ya zo ƙarshe sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata bukata ta musamman sai ku kira mu a nambar mu ta WhatsApp kamar haka sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awwa Suleiman da Abdulyasar Abdulhamid sai editan shirin Sani Ibrahim Faki ni Bilkisu Ahmed nake cewa mu huta lafiya.